وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو عشرين دتقص غوتن دايا وتن المحرم hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas. Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. muna cikin mawsu'atul mufassala ko al-mawsu'atul mufassala shafi 174 matashiya firaqul mutaakhira ash-shaykhiyatu war-rushtiyatu a cikin shi'a hashashun su ma sun samu ƙungiyoyi daban-daban to daga cikin ƙungiyoyin ƙarshe-ƙarshe na shi'a akwai ƙungiyar da ake ce mata ashekhiyya da kuma wata arroshtiyya ba atba'u sheikh ahmad bunu zai zainuddini bunu ibrahim al ahasai shi wannan Ahmad bin Zainuddin ya halaka shekara ta alif ɗari biyu da arba'in da ɗaya. Wa yu'tabaru ana ɗaukan shi Ahmad bin Zainuddini eh, min kibari ulama il-imamiyya. Ɗaya ne daga cikin manya-manyan limaman ko manyan malaman shi'a imamiyya arrafida wa huwa min gulatil batiniyya kuma bugu da ƙari akwai shi'a batiniyya yana daga cikin masu zaƙalƙalewan shi'a batiniyya alladhina ya'taqiduna bil hululi wat tanasukhi su batiniyya suna da imanin hulul hululu bai da ya kamata a ce hululi kawai a riƙe shi a haka wato shi ne Allah ya shiga cikin jikin shehin ya shiga shehin shehin ya haɗu da Allah ya narke ba a gane wane ne shehin wane ne abun nan hulul ya shiga ciki kamar a ce maka ƙashi a jikin nama to suna da kuma ƙudurin attanasuhi wato attanasuhi ba a ƙarewa duniya ba za ta ƙare ba in ma mutum ya mutu ya dawo ta wani ne ima ya dawo ta kakan shi ko ta baban shi ko kuma abun ya sai dawo a karin gidansu ko ya dawo a doki ko ya dawo da abin da zai dawo a cikinsa to kaga kenan ba ran da za a ƙare Ai tashin kiyama shi isa kake ganin kamar yadda zaka gani suna sheƙe ayarsu walladina ya'buduna aliyan masu bautan aliyu wa adillatuhu al-falsafiyya da dalilan da yazo da shi na hikima mustaqatan duka ya tsotsotso ya tattaro yan dalilansa min mazhabil filosofo المشهور الملا صدر ويزعم شي ونن ما لمين شيء احمد بن زين الدين ينهى توكا عن المهدية يعيش بين الناس ينا رايوا اسكن مساني في حالة روحية لطيفة حالة روحية كجاي yanzu iskar da take cikin mu kana ganin ta amma ai kana jin ta tana taɓa jikinka to haka mahadi yake Ina nan ko ina yana guganka wannan ya kama da mage sai dai mage ta fi shi kauri amma shi yadda ka san raba, iska sanyi ko zafi ina ko ina to haka yake wa annahu yahillu fi ayyi rajulin kuma yana shiga cikin kowanne mutum ya zama shi fa yakunu lahu sifatul bab eh ba shi siffan ya zama babu yanda fa ya zama babun da Hausa babu ba babu ba amma alba larabci to kuma ba larabci ne zalla ba mukami ne bawwabu wanda yake kofa sai an gan shi da shi gaski ba dama ka gama hadi sai ka gan shi ko kana da sako ka kawo ya karɓi sakon ya kai wa mahadi ya ɗauko abun da mahadi ya faɗi ma ya baka ba ya bashi a baka ya kawo maka ta mutane na so na hankalin mutane to ko mutane sun fi son haka a kullum ka zo da wani bakon abu mai rikitarwa kai ma kuma ka rikice ka juya ka dama ka yamutsa ka fito cikin sai ka gana girmama ka in ka fitowa mutane gaskiya so ne to ha sai haka kana kallon to to ai kaga yanzu waɗanda suke kai da ba su irin wannan karatun ko ba sa sauraron irin wannan karatun mai kama da haka ƙarshen ta sai ƙarshen ta zai ita to me kuka yi na gaskiya zai dinga kama ƙarya da gaskiya to na ƙarya da gaske amma kai da ka karanta ba wata ƙarya da zai kawo ba. ka amsa shi'a kawai laifi ne idan mutum aka ce shi ɗan shi'a ne yake shi ɗan shi'a ne ya amsa shi'a ya gama laifi wa ruhun mahadi, mahdi ruhin mahadi halat to tun da dama mahadin yana yawo baya nan baya son yana faɗaɗawa yana menene ƙarshen da dai abun da yake so ya kai to yanzu dai ya daina yawo ya shiga cikinsa ba a ta kan shi aka fara ba hallat fihi wa huwa huwa sara huwa babu yanzu shine ne ila al-mahdi in ka gama di to shi da ka gani da bukatunka ya kai masa in kuma ya ce ka shigo shigar da kai duk dama zagaye zagaye ai in an kirkira mukami akwai mukami kaza in an gama can ya gama tsara mukamin kowa ya fahimci mukamin he kayo ta wata kwana yake shi ne to wa shaykhiyya wannan dai shi a shaykhiyya yaquluna innal haqiqatal muhammadiyata wai banda Muhammadu da aka sani dan Abdullahi akwai wani abu hakikan Muhammadu wani Ta tajallat fil anbiya'i kaga irin wanda eh, sufayen nan ke cewa ce annabi ya zauna a wuri kaza shekara dubu kaza ya zauna shekara kaza ya yi wane ne shi ne farkon halitta shi ne wane ne shi ya yi duniya shi ya yi lahira shi tunan wanda za ka gansu a duratun nasu hina da ka ji da malamai ana karatu ana ana ana in an yi karatu an gaji sai a tsako kisa da ba da labari fil anbiya'i qabla muhammadin sallallahu alaihi wasallam ita haqiqa tajalliyan za'ifan amma ya bayyana a cikin su bayyana mai rauni summa tajalla ka wani abu ne wata tsiya bai kafo don don kwanda ta daga can ثم تجلت تجليا سيف حقيقة محمد تبين أطوى في محمد صلى الله عليه وسلم والأئمة الاثني عشرة da imaman nan guda goma sha daga Muhammadu sai ta koma wancan sai ta koma har zuwa sha biyun can wanda su sun yi bara'a da wannan sun maktafat daga nan haƙiƙar Muhammadiyya sai ta ɓata, ɓat a wannan duniya. Zuwa yaushe zuha'a alfusana wajen shekara dubu ɗaya. Can wata jalla sai ta bayyana fi Sheikh waye Ahmad al-Ahsa'i, shi ne bunu Zainuddin ɗin, bunu Ibrahim al-Ahsa'i. shekara dubu ta, sai ga ta bayyana cikinsa wasayyid kazim ar kuma ta bayyana a mai gidansu da ake ce masa kazim ana dangana shi zuwa ga rushda ثم تجلت في كريم خان الكرماني وأولاده ila abi قاسم Khan. وهذا التجلي هو أعظم التجليات لله والأنبياء والأئمة والركن الرابع من الشيخ أحمد الأعصائي إلى ما بعده هم شيء واحد يختلفون في الصورة ويتحدون في الحقيقة سورة دبن دبن amma haƙiƙanin aikinsu karama su iri guda ce allati hiya Allah mazharun fihim shi wanda ita ce Allah shi wanda ya bayyana cikin su shi ga shi san annabi annabi shehi shehi ya koma annabi annabi yanzu ya zama Allah Allah شيخية Kiduna أن Muhammadan. رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الأئمة الاثني عشرية هم أئمة الهدى ومعنى الرسالة والأمانة عنده معنى الرسالة أمانة أو رسو أن الله تجلى في هذه الصورة الله ne ya اسكن a cikin wannan sura. Kenan حقيقه المحمديه faminhum daga cikinsu rasulu wa minhum imamu الشيخية masu tasowa nan gaba hum ننقبهم أفضل من Ka kaga faɗaɗen musulunci na farko suka fi amma su na ƙarshe suka fi wa ala zalika fa Ahmad fi ra'ayi ashabihi a'azamu min jami'il anbiya'i wal mursalin dama an kawo mukami a da inda ake so a kara shi don haka nan ta ya fi ƙarfi wannan shi ya fi girma to don haka nan ya fi annabawa ya fi manzanni to irin wannan ne a gidan ta mutane suke gani ba za ka zama wani abu ba sai ka karyata na gaban ka. sai ka kuskurantar da na gaban ka. wa ya taqidu haula'i bir Raja? to kuma suna da wani ƙudurin ar Raja shi shine in an mutu za a dawo kafin alkiyama ta goma wa ha? bi anna Allah ba'da an ghaba an surat suwaril a'imma bayan Allah ya fita daga cikin suran imaman nan raja'a wa tajalla tajalliyan يبين بينا أقوى في الركن الرابع الذي هو الشيخ أحمد ومن يأتي بعده أبون ذلك رسا كان سيدين دولا كانوا كان دماء كتاكي دمال دمال تكي ويذهب كثير من الباهتين دداما ما صدين سكينا تفيا إلى أن حركة الشيخية ومن جاء بعدهم kana ya ko ya takhabbatu ne ko ko ya takhayyatu eh bi takdidi yo bi takdidi ba'un ne na ce ya unna sa masa sai rikice ainihin wa man ja'a ba'dahum kana bi takhdidi wa musanadati min al-istimari wat tawshir al-garbi wal yahudi al-alamiyyati na so in yi magana dama tun a baya larabci zaka ji bai da kan gado da jinsa ya kama da fassara kasan fassara za ka same ta ba ta da kan gado tana tafiya tana karkace tun da wancan harshen yana fisga yana fisga yanzu in ka ɗauko magana jari ka ɗauko dare dubu da ɗaya in kana karantawa za ka gano dare dubu da ɗaya fassara ce amma maganan jari hausan shi ne duk da ya kwaikwayi wa'ancan amma zallan hausan shi ne za ga hausan tafi mai yawa to haka yan littafi tarjama ce za ka gane to a da gaba ɗaya wannan tsarin wannan shekhiya tsari turawa suka tsara ka wannan matsiyata ajiniha wannan ajinihar talata da ƙari ma tun daga tura ga yahudawa a ciki to yahuda ko ba ta cikin ajinta su kunna wata nan in ta ce ta ce ta ce suka tabbata sai su je can su kunna wata tana cikin ci tana cikin sai su kunna wata suna sane da ita in wannan za ta yi kamar za ta mutu sai su zo su sake ta da ita gaba ɗaya ku zauna cikin bala'i a haka su dinga tsintan dukiyarku abin da kuka tara su sace kuma mu yaushe za mu gane mu haɗa kai ko dukiya ne ɗan uwana ɗabi dukiya na san kai ɗan uwana ne tun dai in ka ɗabi dukiya ne dole za ka zan amfana da ita za ka yi aiki da ita in ni ban amfana ba kai tsaye wani zai amfana maimakon waɗannan matsiyata su ɗiba su kai su su, to ta bayyana dai kun gan shi nan babu tambaya a gobe bi tahqiqi wa shi shine taimakawa min al-istimar kaga fufuke da ya fito wata bashiril garbi missionary wannan mission na yankin turawan yamman nan biyu abun da babu take mustashriku wal yahudiyyati al alamiyya da kuma masoniya primason ainihin wanda suke asalin Yahudawan duniya tunda Yahudawan duniya nan ma in ka je ka dawo kamar yadda kuna gani a cikin protocol ta soke juya duniya tsarin su ne suke juya tura wanda yadda suke so sun mayar da su makaman su da ana faɗa da juna suka neme su aka sasanta tunda yanzu duniya ta yi yawa musulmai sun taso a haɗa kai so ne gwaraza aka ebo makamai aka basu su su zo su yaƙi duniya an suka duk inda suka yaƙa to yahudawa ne ke tsinta abin da suke tsinta kamar yadda yanzu wancan ce ya kai wancan kasan hari ya kama wancan shugaban kasan ya damƙi wancan kaza kaza duk abin da ya ɗebo rabawa ake sai eh, da kasan yanki dinafin ɗin nan kaga an kawo sun karɓi miliyan sun karɓi kaza sun karɓi kaza amma an kama shi to ya yi sai yanzu ba na maganin dubu ɗaya ina duk kuɗin da kuke samu sai raba jama'a muke sai mai sai yake kaje ka kashe kaje ka kama kuɗin a karbe ko raba wannan za a ba sana sanai wannan za a ba shugaba kaza wannan za a kai wasu wani wannan za a kai wasu wani ku kuna ganin kuna cin kuɗi a tsakanin alhali aikin da kuke abin da ake yi ba ya fi aikin da kuke ya kace ku dama lissafin ƙasar ku damal malasu su rikice shi kenan shi kuwa wancan matsayaci ta mulkin sa yi ta ɗiban abin da zai ɗiba ku tara ya kwashe ku tara ya kwashe ba mamaki yara ce to yanzu ya za mai za mu zuba musu ido haka za mu yi ta tsaye abin da to wa ya gane kai ka gane ka ganar da mutane ka kuskura ka je maganan ka faɗi a wani wuri ya take da ke oh, ni na ji a gidan rediyo ba haka ba ne ba gidan rediyo zai gaya maka wannan ina ai ko an faɗa gidan rediyo sai an samu magana da aka damalmala ta ta rike ta ta wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza wasu sun ce ba kaza ne ba wasu sun ce gaba ɗaya kaza ne sai kenan jahili zai dawo jahili kuma sai abun da aka tashi sai abun da aka ce gidan rediyon ya yaɗa abun da ba ya da ya yaɗa ba bai yaɗawa to saboda haka nan wannan so suka tsara wannan kungiya ce ba ai yar karama ire-iren wa'annan ire-iren wannan ai malam suna da yawa har gidan rediyo nasu kafofin watsa labarai gaba ɗaya cibiyar dillancin labarai na duniya na yahudawa ne kamfani ake cewa kai ko kamfanin dillancin labarai sai labarin da suka yadda a fa so za su sayar da labarin an tara labarin kafa kafa ke ke faɗi shi ba ki rabi ke ya faɗi wannan ta faɗi a rarraba daga nan ka je bola ka zinga akwai wanda aka tara kai abin na aka zubar a bola ka ɗebo wannan bolan ka ɗebo ta rana sai ja ka shekaru ina ka je ka ce ah, a bola na ɗiba an zubar da labarin ba a so ni na je na ɗebo <laughs> za ku ji maganan kamar tatsuniya amma wanda ya sani ya sani da tatsuniya ce ba haka take na tambayi wani bawan Allah lokacin da kuke da jarida na ce masa to me ake gani akan jaridan mu da muke ta bugawa ya dauka yi haka ya ce na yi ba komai ku ci gaba da buga kayan ku na farko dai inda za ku shiga riski ku je ku buga labarin da kai tsaye ku ga abu a gari ku buga to za ku shiga riski kuma na ga ai ma kuna kokarin kuka je ku duba intanet kaga kukan ɗebo labaran faɗan Pakistan faɗan ina ne wane ne wannan dukkan ɗebo wa'annan ku shirya boma bomai ku ɗebo wane ne kaza sojoji su ɓalli daga kaza sai ce wannan duka ba komai ko kuma buga ba komai sai gashi ko shi da son ya ga hoto Wani saboda shashashan ma shiga ciki zai shiga ciki ce nan ni ne ana ka ganni nan baka gane ba baka gane ni <laughs> ba sosai ni ne ni ne ka gane anan kaza kaza to da zai samu hoton da zai shiga ciki zai shiga ciki tunda da ana ana mai me kuke ce masa iwaye eh a ba shi bane yawwa ai kaga aka tashi aka shirya shi aka mai za ganka a ciki ga ka kana sunkume da bindiga amma da zuwa da kyau wanda sai ce ba kai ne ba in makala maka kai sai sun yi wannan sharri jagawa ne ka gan nan inda ya shiga da shi itar wata banki kaza a ba ka ga yaro ko ina murna ce ni ne ko za a kashe shi shi shine kawai Ki ba wasa ne ba shi ne wanda ya lunguma wannan makamin kawai ai ta kashe ku ta ja mana bala'i bala'i kan bala'i mu ba addini ba mu ba a duniyan ba duniyar ba mu da komai addinin kuma ba ku bar mu mun yi ba saboda da sunan mun yi wannan addini ba za ku je da daɗi ba za ka ba za a bar mu ba in ka ga an bar mu muna ta tai ba ruwan kowa da mu ba wanda yake jin maganar mu mu ne kaɗai muke maganar mu mu to a ɗaure kashi ko a ɓata igiya ba a ganewa ba a ganewa kwata-kwata mu kaɗai muke ta karatun mu mai tafsirin mu mu ja bakin mu mu fasa ba za a ce mu yi kiɗan mu mai rawan mu ba wannan ba guzawa ne sai dai mu ce a ja mu muke jan baki mu muke fassarawa ba wanda ya san da mu amma da a ce abin da ake faɗi ana ganewa a ina sau da haka nan Allah ya ji kammala ya ba da shawara gani ake an wuce shawara ku yi karatu tukuna ku yi karatu ku yi da'awa ku yi karatu ku yi da'awa a cikin ku in Allah da wali zai bayyana za a samu mai tsabon mutane da abu ma ko a cikin ku ko a cikin wasu duk ke masu karatun na cikin su ba za su tabe ba amma ba abu ne na gobe ba ka gani ko ba albashinsa yake amfani da shi ba eh? to ba albashin ya kawo shi ba kaga dai kuɗin ƙarshen sai raba da gawai ana biyan su kuɗi maƙudan to har yanzu ake da su wanda ake biya an samu an horar da hadda baƙaƙe ma da akwai ba ku mun karanta da ko karatun mata ba kun ji maganar tana bayyana akwai ujara'u akwai ne kana gobe ba za ka rowa ka ji ko ka wani katakon daga ujara a saiwa <laughs> yan kaza ce katako kai zai ga amsa sunan ka kai kuma da kaje ka ji kasa ɗin mai kaji daga ujara'u Allah sarki da mata na nan da sun amsa mutaɗauye'una ko ba haka ne ba to kai kan ma ka goyi baya in dai wannan goyi baya shi kenan ai kuwa ma ya san shi ba yana faɗin gaskiya nan da nai ba daidai ba ta ikewa kaina kamar ni da ɗan ne yana faɗin gaskiya kaina ujara su wa'annan contract aka da su ana biyan su duk a cikin gida suke sannan akwai wasu shashashu da suka fa kansu su suna ga wata burgewa ce ka shiga haka din kai ma mutumin duniya ne ana damawa da kai da kana ina ga wani abun burgewa ya ɗauko magana ya faɗi ce kai wani ya gagara Wani ya gagara ice kaza ice kaza kaga an rufe yadda za a yi masa daɗi na da wannan kenan sai mu ta tsawon bai kai martaba wata rana sai ga an ɗauke shi aiki ko an fara ɗan gaisawa da shi an fara gaisawa da shi ثم خلف الأحصائي من بعد تلميذه كاظم الرشدي wanda tun farko aka taho da shi shine shaykhiya ar-rushtiyya nisba ila baldatin rushtu fi irana duk wannan tarkacen iran ne kila an ce innahu qassam kazim din rushti fasto ne asalinsa kirista ne to haka ai sai eh, zai musulunta zai zo yi ta'afafa ta yanzu irin kiristocin nan da suke musulunta a gare mu yazo zo ya dinga shimfiɗa ƙarya Ƙariyar malam ko sirri ba ta da shi nasarani eh ga muhiwa namu ma tukuna so to haka kuma turo su aka yi kaga irin mutumin ku na an an wuce makarantar ku ka tsaya iya nan an <laughs> an wuce makarantar daga kayi haka din nan wajen wata kwaleji kaga shi ma wanda ya zauna a nan wurin ai na so ne aka ce ya ba da gudunmuwa ku barkatai har wannan wanda ya musulunta mai zuwa cikin masallaci yana cewa ya musulunta shi ɗaya ne daga majalisar paparoma ya yi diploma sai yana ɗan shekara goma ya yi digirin sai yana kaza ya iya harshen jamusanci ya iya harshen jamusanci kaza ana ce masa kaza sai ai ihu a romanci ana ce masa kaza sai ai ihu ana an tsince da mai akala sai Allah sarki bar murna karanka ya kamo kura bakan ta yi ma <laughs> bakan ta yi wa karen tana son ta gano gidansu karen nan mun je za mu yi masa wa'azi muka same shi a kwance a kan siminti magana ba sai an yi duka ba yana kwance a kan siminti da ya tashi sai kawo na ayan kuna zaton za a bayar ku kunce kun yi imani ai dole za a jarrabe ku ya karanto ayan sai muka kalli juna ya ce to kaga wannan wannan ya mafi mu karatu a ƙarshe dai sai muka ƙare da labari inda yake aiki matarsa kaza wane ne kaza haka fa zai fara waje waje shi fa ina tsoro shi fa shi aka zo kamawa ga wasu mutane can za su kama shi in je yana ya fi wa mata haka ina cike musu karatun manyan matan yan bokon nan sai ce gashi na an zo za a kama shi sai samu wata baka mota a je daga nan sai su ba shi hijabi sai ya kulle ta ɗaki sai ya kulle sai ya gudu rai rai rai ya tsere eh, gwamnati tana neman shi za ta kashe shi yana taimakon musulunci su haukace sai ta tara masa taimako mu ne irin munafuki na gari na gaske har yanzu ina son ina garin nan amma bai zama wuri ɗaya in ya daɗe ana in ka ga lungun da zai koma sai sai wanda yake to sai dai ire iren su gano za su gano shi kai ka ce min kai ɗan plato ne to ai plato sun fi bukatan ka ai eh, kashe ni za a yi in na je kashe ce ba wanda zai kashe ka ni zan haɗa ka da gan ɗin da ba za a kashe ka ba to shi kenan ai to ka gani da haka in idan Allah suka yi min wallahi kai ai kafi ma menene menene dafi so uku yana tsora ni amma ban tsoro ba ko a wannan lokacin din na dai in ga ƙarshen ƙarya na same shi na yi masa faɗa sosai na ce masa ilimin ka zai kare a banza ka musulunta ba za ka amfani addinin musulunci ba yanzu ka bari a tsara samari ka koya masu wannan littafin a su je su dinga fata fita suna wa'azi in abin ya gagara ka bi duk inda suka je suka kullo mukabala da ta gagara sai ka biyo a yi kaza kaza kashi kash ka ji dabara ko to yanzu ya za a yi in samu haka sai na fara cewa to amma fa ba su da kuɗi din dai za ka yi abun nan ya za a to a sayo bible din ya ɗauko ina ba labarin ai bible ba a iya sayan shi sai ka je ka yi yare sai ka je ka yi wane ne kaza kaza da sauransu yana ce to ina bible din da zai koyar na ce za a sayo za a ba shi kuɗin ya sayo amma a sayo guda biyu ni a bani nawa wannan kuma na jama'a ya tashi ya je ishe an sace an kwace da Bible din da kuɗin gaba ɗaya an kwace. Sai ya ce to in an kwace sai ka tafi ga wasu. Ka ce ka sake saiwa. Ina jin ina kawai gudun gwalangwalan da imin na datsa shi a ɗaki ina ga zai kai minti da talatin haka ina min yare kala kala ina faɗi me yake faɗi me yake faɗi to ni ma dai ban da lokacin da zan biya mu. ka kuma kabiru ka ce a nemo wannan kasati da ban san yadda zan gan shi ba Nasarani idda al-islam shi kazin eh banda rushdi kazin rushdi kawai ke ba wani abu eh kazin rushdi haka to wa ne ko wancan da aka ma rushdi ne ba rushdi ake ce masa ko wani wanda ya tashe shekara kusan hamsin da ta wuce ba an yi wani ba wanda ya zagi annabi ne ko ya zagi ne ne eh eh a to ta wuce a yi don da an haka yashi aka ga an manta ce fita abun ka ba mai ganin ka eh ba dai wa'incan na asali su dai turawan ba su bi su mana a Kano ma an yi abu ba abi ba yanzu ina mutanen da suka zagi da suka yi lam ya wa lam yulad duk wanda ta haife shi kaya yake yi wani suna ina ba kulle su aka yi ba za a kashe har wanda aka ce an zartar masa da hukuncin kisan ina ina bayan nan ina harkansa ba ana shiri ma zai sake daga shi ma ana neman inda za a eh, koyi kokari a raki tono a mai ahalu a haɗa ku sai a koma kotu za ku shiri aka ta wancan aka ku kira sunan shi aka da rakito wannan ya kalli. to yanzu aka tsaya aka yi carko carko ana neman wace dubara za a yi a don a manta da abin da ya yi sannan ko abin nan za su fidda shi ai malam dama dama ai haka ka'idar take in dai wa'annan mutane ne kana son za su yi wani abu kai dai wurare a ciki ka tsaya ka rike addinin ka da kyau ka san ka za ka mutu akan komai ne ne amma wa'annan ba za a yabon arziki da su ba ne suka rabu da kai suna nan suna kokowa suna neman kayan su to kai ka tsaya ka bauta wa Allah ka saki wannan duniya ka bar mutu jifatu mustahila alaiha kilab hammuhun nastizabuha وإن تجتنبها استسلم لآل وإن تجتذبها ناهشتك كلابها الدنيا <laughs> كرنو كاني غاسنا أكي مما نباتا كو تشكر يا نهاوش وانا نهاوش سنزما كرتا شركا كان أماتا كفا هنو بي تخن كرافي سيودا كان ميجي دي دي دي باسوني وقد صار ala nafsi tariqati shaykhihi ya ci gaba da tsorawa akan hanyar malaminsa wa zada alaihi sai ya dado at-tabshiru bi zuhuril mahdi nafsihi sai ya ƙara da bishara bayyana mahdi kansa wa qama bi ta'yini sifatihi nan ya tsaya da sharhin siffafin malik wa shama'ilihi wa akhlaqihi wa ihamul qaumi da rikitar da mutane annahu jalisun bainahum ai shi ne mahdi yi ta bayani yi ta bayani ana ta neman zai ce ko da akwai gida mai mahdi na zaune a cikin ku duk wannan sifan wacce ce ban cika ba kaga gida mai ba ku gane ba ce gaskiya ne kai dai ba kai ne ba duk sifofin da ya kawo yana da su to mutane sai bil kai shanu ne shanu ne ba abin da rai wala yursilu ilai ila eh, ko me wala yursilu sai da ce illa ba da mauti ba za a aiko ni ba sai bayan mutuwansa ma'a da'awahu annahu al-bab kuma yayi da'awa shine ba ila an halaka shi ma da ya halaka alif ɗari biyu da hamsin da tara wa ilaihi tunsabu ar-rustiyatu al akwai babiya, ita ma wata ƙungiya ce daga cikin ƙungiyoyin shi'a su wa'annan su ma na zamani ne kowa abin nan kuna karantawa ku diga karantawa kuna haɗawa da abin da ake karanta muku a masallaci za ku je ana ce muku firak idan kuka karanta firak a shekaran farko na sanayi a senior shekaran farko za ku karanta ƙungiyoyi a ce firakul islam da sauransu sun dai gashi nan dai yadda aka bi su inda a ce kai malamin makaranta ne sai ka yi amfani da wannan dama sai ka kwarantar da ƙungiyoyin sosai nasu da suka rubuta ɗauko shi ka koya wa yara su iya ce to ga ƙari ga sadaka hada tabarru minni idan kuna so ga sadaka in ba ku so in haɗa kana in wuce to da dama za ke muna so muna so har ka buka dinga yi da su shekarun dacan a ashirin da suka wuce kwace talatin ma to haka to wannan firar an eh, eh, hanna son fira ku a shekaran farko sana ya shigar a shekara na uku za a fita sai a yi firar mu'asara to su ne wa'annan shekhiyan ruskiyan sai babiya sai baha'iyya sai ahmadiyya daga wannan duk shi a ce da shi a ce da riguna kala-kala ataba'ul mairaza aliyu bin muhammad arida shairasi nisbatun ila baldati shairaba fi irana garin yake wa kana amalu fi tijarati yana aikin kasuwanci ma khalihi tare da kawunsa ثم هجرها يدين كاسوانشين وانصرف إلى دراسة الروحانيات addini ko kuma karanta روحاني الجنو روح روحاني دي والتبينات وتسخير الجاني دا غني دا صرف الجنو والكواكب يقوم رقيا رقيا صافي صافي بوكا بوكا بوكا ما كوي ثم ربنا روحاني اكاغا بوكا يعني روحاني جاهلة سنة فرارين الجنوني ruhanai wata bayinati da irin sanin ina kaza yake taskhirul jami amfani da aljanu wal kawakib sai ka san bahaushe da aljani akwai alaka mace duniya tana so a ce tana da aljanu haka mijin ma ce ai ciyon nawa an je asibiti an ce asibiti ba za su iya maganinsa ba an ce ciyon ba na asibiti ba ne ba to in kaji ina zazzagaya ina so yana so ce maka sa aljanu ne aljanu sun fi karfin asibiti eh a ba nan muke raye alji ba namu za mu faɗi ba idan namu suka bari shi kenan eh so a Wai eh? yaro jinjiri kenan. A ah, Hausa mana yin wannan ayi. ne ya yi a kan irin wani kusan an kusa ɗaure ni a garin nan. Nan masallacin ne ba. Yaron yana daga cikin ɗan manya a garin nan. Gida can suka ce za su kashe shi aljani ne ba mutum ba ne ba. Za a kai shi kogi a yar. Na ce a kulle. kun yi kisan kai kun yi kaza sai na hana su dangin duka dangin bangaren uwan suka bashi bangaren uwan suka bashi a matsayin aljani malam ba sai aljani ya mutu ba waye zai bunne aljani sai aka ɗauko aljani haka mun ni kuma na tara yan masallaci aka yi masa wanka a gida na aka zo aka yi masa sallah ma kai shi muka bunne habba da muka bunne shi kuwa danginsa suka tafo min a zo a fame ni wane ne ni da zan samu dan gidansu in je in binne shi da wanne dalili su baye da dangi ne ubansu a garin nan suna da dangi su fi ɗari biyar can ɓangaren aka ce kaza lokacin tuna da yara an an ce za a ɗebo sanduna a same mu a lokacin nan ko za su raina kansu tunda wuni doke doke muke da daddare ma mu je mu ƙare ba faɗa ma ba faɗan bai sabo muna iya junanmu to shi kenan sai aka ce a'a sai shi kenan sosai babban tsoro da wani daga ɗaya ɓangaren ɗin aka za ka ce malam baka kyauta ba ya za a ya kawo maka jinjiri yaro ya mutu ka je ka binne shi haka kawai in an ce kai ka kashe shi fa sai da ce ko kai ka mutu zan binne ka ka san ta bar ma kunya da hauka a ke ko kai ka mutu na kira ogansu gaba da ke kowa ne ya mutu ni ba musulmi ne ba na isa ga abin da shi ka ya kaza ka ya ai wacce za a yi kuka sama mu kai kafa aka ce a a ka dai sani dai ka ka dai baka kyauta ba tsakani da Allah abin nake so ka sani inda wasu ne wannan abun zai kai ka cike riski a garin nan muna da dangi na kika sama da ɗari biyar wanda duk an san kuma dukkan kowanne suna da bukari wancan kuma ga yadda suka ce ka samu ɗansu ka je ka binne ba sai tunani ba sai da ce wancan ta zo min da shi wance ko in ta ɗauko ta ka wancan tana nan ko in ta je ta ɗauko min wane na kira baban ta ce ko shi ta kawo min zan binne shi kaza kaza ku zo su je ku kan kabarin wane da aka yi sama da aka ce to babu komai to ai kai kai ne laifin ka ba ka san inda nake ba me yasa ba za ka tura jami'a na kiyaye ni zan biyo kan bar wayannan na nuna ɗalibai a cikin masallaci he in biyo ka saboda kai zaune gari banza haka muka san da yake na kare da waka ni ma na ce dan ba ka ƙara an yanzu na ina ganace ina baban shi ku tafi angon duk kyar ma da na sha ni lokacin na ɗauka musulunci da gaske musulunci ake Allah ake wa abun taimako ake wallahi ba da sai daga baya nake gano mutanen nan da ake ta su ba mai nufin musulunci kowa neman jefa ka a riski yake an jefa ni riski a garin nan malam na ya fi goma lafiyayyu kowanne riskin da aka jefa ni zan halaka ciki Allah na fi da to an yi magana wai na ajiyar ni na hana a kashe shi kuma ba an an kai sun ce ba za su bune aljeri wani na je na bune shi sannan ko aka da aka nemi aka yi ni kotu lokacin ba su ba risa da ba da haka wani ce to bari sai shirya kotu ta samu <laughs> to lokacin lokacin lokacin ba 'yana. nan isa yasa ku yara wannan magana karatu ne gare ku na sha gaya muku idan mace ta zo maka buka kashi komai don mace ta zo ma tana kuka da hawaye kaza kaza an ci mutuncinta kada ka ce uban waye ta baki mu ce na farko tukuna ce haƙuri kin sabawa Allah ma da kika zo kai magana da ni ba zan taɓa magana da ke ba je nemo min uwanki in babu shi ya mutu nemo wanshi ko kanin shi wanda zan tabbatar da shi ne to ni zan taimake shi har sai mun karɓo miki haƙƙi amma kana zuwa kana goyon bayan mace sai sai kai tsaye za a zo a fara ce Allah ya gafarta malam haka musulunci ita ka ga mace ka shiga ciki baka neman danginta haka musulunci ita ai kai turo kuma ka riga ka shiga yasa na ce muku kuma wai da ku za a haɗa baki idan mace ta zauna tana son gani na sai ta koma da Allah malam zo mu je in yi magana da malam ka san bai magana da mutum sai da maza ko ake zuwa ana samu ba za ku iya mace a ya ce da yake ko da bai faɗa miki ba ra'ayin sabo muna tare da shi ya ce ne ki je ki zo da babanki a'a ba ni da uba dai uban ya mutu ce to nemo wani babba daga danginku wanda kike karkashin sa ce ba ta karkashin kowa ce to yar iska ce ki ma za ku ta bana daga nan in dai ba ke karkashin kowa to yar iska ce ki dole kina ƙarƙashin wani wanda komai da komai da daɗi babu daɗi kina hannun shi. Idan musulunta kika yi a hannun wa kika musulunta, a hannun ƙungiya ne mu nemi ƙungiyar, a hannun sarki ne a nemi sarkin. Haka walagigi ne kika musulunta babu ruwa babu hanya babu komai to yanzu maimakon walagiginki mu nema miki tushe dole mu nema miki uba, mu nema miki uban gida wanda zai zama madadin babanki. to ki ji daɗin tara kowanne irin rikici da zai zo maki je gidan sarki sarki ga wata ta musulunta kai dai babanta tunda karkashin ka duka muke mu ma karkashin sa muke wannan sarki saboda kadan je, ka je, amma kada ka yi tunanin cewa ko za ka ciyar da ita ko za ka shayar da ita baka da wurin kwana ba ka da za mu sama masa wurin kwana kawai ka yadda kai babanta ne ba ba na aihuwa ba tunda kai ne sarki da gadon kai za ka ɗauki ta ka kai wa sarkin zazzau sarkin zazzau zai kai sarkin musulmi in yi faɗa da ita yana faɗa da musulunci a najeriya mu kuma za mu tsaya a yi faɗan da mu mu mune kayan faɗan amma ba haka ba haka kawai mace ta zo ta ce maka ba ka za ka yadda amma kai ba zan ce muku ma ku je ku yi in dai kar ku yi riski ne ba karami ba nan ba gida ba ne ba ba ta zuwa haka ba ta ce tana da yanci ba tana da firijin tana da dama za ta maka wani a kotu dole sai da tushe o can ne su kuma suke yauwa ko ina na zamantakewa. To, ai kuwa kaga kun ji in yanzu daga yanzu irin waɗannan suka shigo ba tsoro ji ba kawai ba ka sa kotu ba ku tafi wani. Sai shiga kotu. da kowanne mutum duk shegan ta kan aje kotu, in aka je kotu ba kai za ka yi magana da kanka ba sawa za ka yi. to atba'ul yanzu dai albabiyya ko shi da atba'ul miraza ali ibn muhammad rida ash-shirazi nisbatun ila baldati shayraz fi iran wa kana ya'malu fi tijarati ma khalihi thumma hajaraha وانصرف إلى دراسة الروحانيات والتبينات وتسخير, وتسخير الجان والكواكب ثم أصبح من تلاميذ الرشد تقربشين سي سيزم دقا تكين طالب الرشد وانكن المتقدم ذكره وزعم أنه الباب للمهدي شيني دي يتوقع شيني باب وكان ذلك ليلة الخميس الخامس من Jumadal Ula. ane ranar Al'anis biyar ga watan Jumadal Ula alif ɗari biyu da sittin daga hijira. Wa yau tabaru hadal ana ɗaukan wannan wuni biyar ga watan Jumadal Ula ko dubu ɗaya da ɗari biyu da sittin suna ɗaukan wannan ranar hadal yau ladayil babiya idul ba'fi. idin aikowa sannan aka aiko shi kaga annabi annabi ne wa tuharrimu fihi al-a'mal tana haramta aiki dole ai hutu musamman kaga in kaje ana hutu na kafa ai kaga sun kama gari kenan waye ne ran da yake cewa yanzu waɗannan mutanen akwai su a duniya yanzu akwai inda ake yi akwai Sun za'ama ama al a ƙarshe dai ike kai madin da ake son ganin fa shine ma dai mahadi kaga wancan ya ce shi ne mahadi wannan ma ya ce wanda ke tabbatar maka mahadin nan ƙarya ne wa anna jismal mahdi jikin ya latif mai laushi ne kasan ruwa na da laushi idan ka shimfiɗa riganka ka ƙunshi ruwa ba ba zai yi ba eh? saboda to jikin mahadi ya fi ruwa laushi in jikinsa ya taho zai iya wa ya shiga cikin jikin ka ta ina ba sai ta baki ba zai iya shiga in ya rabu da kai zai shiga ciki ya shiga cikin hanjinka ya zagaya ya koma cikin zuciyarka ya nan da ɗaya ya zama kai eh yana so na so yake eh na so ake ce masa zai shiga ciki ya nashe ya bulle to haka ke mai laushi ne jasimul Allah al-latif kada halla fi jismihi al ya shiga cikin jikinsa jikin ko shi kaga sunadari ne shi ko wancan madi ba a ganin sa da ido eh. yana nan bayan ka <laughs> kawai ga ku ai ko ka wuce ba za ka gaishe ba ina gaban ka ina bayan ka ina menene dinka sai fi jismin mahdi wa annahu zahara al'ana yanzu ya bayyana fi hadha al'alimi a wannan malami liyam huwa zulma ya zo ishare zalunci wa yubaddid al-jawra wa yanshur al-adala ai kamar ne yanzu duk wanda ya tashi ina son mulki sai ce zai karbo wata talakawa yancin ya shi shi dan talakawa ne talakawa ke goyon baya shi kenan talaka sa tauye muje ye muje ni ma an cuce ni ni ma an cuce ni ka tashi daga kumurci ka fada nan kumurci min subanin ila subani alla akthar min awwal dukkan ajalin dukkan su abin kai ne abincin su a jikinka ake neman abincin da za a ci kowanne kaman kana faɗa ne waye zai bautar da ni wannan ne zai bautar da ni ya fi kyau a ni wancan ne zai bautar da ni sai haka na ake ta wannan kokon dukka ba wani ne abu na ɗinka in ma sai dai iya da kan kana da mutane ɗauko kaza ya watsa ba ɗauko kaza ya watsa wace to kun ga alama to duk talakawa za ku ji daɗi ku biyo ne saboda wani tun zan muku haka kai kuma ka bi su ba ka gani kafi na jiya ba abin da aka yi na shekaran jiya ma me aka yi na bara waccan ma me aka yi to na bana ma da na baɗi dushe ya tsari shi ka tsaya ka bauta wa Allah ka tsaya ka fan addinin Allah ka bauta wa Allah ka taimaki al'umman annabi Muhammadu sun daga nan ادعى دقنا إيدعوا أنه rasulun. yanzu ya wuce mari walahu kitabun afdalu min alqur'ani target din kenan yana da littafin sa yafi qur'ani ismuhu albayan nafakha bihi alqur'an da wannan littafi nafa albayan ya goge qur'ani yanzu qur'ani ya soke shi in ji shi ta an daɗe ana tsaya wannan duniyar wa annahu ya yatahaddal jami'a yana kalubalantan kowa bil itiyani bi babi min abwabi bayani kamar inda ake ce kaga za ta yi barawa kafa ta qur'ani dan kuntum fi raibin mimma nazalna fatu to wanda o har da shiwa da aku ai ka gana sai je yasa ce wannan ce in kuna shakkan ku zo da babi irin littafi <laughs> raddu wanda ya kai ruduhu ta aika ga saboda suna da alaka da Yahudawa ko kahiran da bai zuwa ko ina yanzu nan ka gama bamu labari cewa kafofin watsa labaran nan duk nasu ne littafi za za ka yi sai da ya zauna a laburare in ba kira bakar gumi ba shine ku yi karatu Shi ne za ka samu littafi ce kamar da shi mai rai littafi shi kaɗai ba zai watsu ba shi isa ka dawo ka dauki li ka je ka zauna kana rubuce-rubuce kana wallafe-wallafe wa zai karanta su amma ka daidai al'umman da za su koda ba yawa ka ci gaba da karantar da za a fidda karatun daga cikin littafi shiga cikin gaba amma karatu a littafi ba littafi ba ne ba ba karatu ne ba hmm? wanne a ah, malame ba a samu hede ba ne ma ba kuɗi ne da littafi na duniya ne fa zamun da ka ce maka kaman ka ce ne ana samun bible Idan su mone nan ka ce ana samun bible ka ce oh inda kan da gali ka ce ni ban faɗi ba inda ban da ilimi amma da suke da ilimi zai hana samun albayani sosai kuwa ai na nan a cikin laburin duniya ma za a iya samun sa galibin ba laburen muke da shi ba yan bukkoki ne duk wani littafi na duniya za ka je ka same shi a ce za ka ga wani wuri na je inda ake sai da littafi na ga ya kusa masallacin nan na shi ba kowa tsoro ya kama ni kada ce min ɓarawo <laughs> na shiga an tsaya an duba kada ce kai ba kowa ciki ba sai can kofa mutane na tafi ina kallon dama ina kallon na je bango na sake wa kuna ina kallon dama da hagu na sake dawowa wasu ma ba a iya sasu su akan kawai an jirge su ne a kasa an je to wannan laburanin su ya zai zamo haza dukkanu bayya to karshen da ai lokacin nan ne ya wuce mallan da tsoro ta irin wannan gari a kama mutum barawo babu wata mu akwai tunda ko lokacin da muka ji akwai kyamarori nan da yayi basu wasu ba amma harami akwai kemara ta ba ne ai ba abun nan din nan ce ce hankali na bai bani ba ku duba fa daga nan sai ma duk litafi ne kila ma ma ni ga kofa za ta tsaya ka je dunan qur'anai ne <laughs> kada abdul litafin da ke ni qur'ani ne kai wannan shagwan cika shi da ƙura'anai. <laughs> Wajen ‘yantar abinan waya ko, akwai dubban littattafan da babu, eh, yawwa miliyoyi akwai littattafan da babu a ko ni na nemi sharhin askari na duba wannan askari na da sharhi wajen guda biyar ko ɗaya ba mu samu ba mun duba na tambayi masa nan ba su samu mana ba tun da na san sharhi har yanzu bayi da wani sharhi mai wanda shigo hannun mutane in ka cire na wannan mutumin zazzau da wancan mutumin katsina su ne kawai bai ba ko bai ba min abuwa bi bayanihi Tun madda'a. annal ilaha sannan yi da'awan Allah halla fihi kaga zai tashi daga annabi zai zama Allah kuma kaga halla fihi halla fihi kaga akwai alaman kiristanci a ciki shi ne mace shehu ai yesu ruhi mai kaza ya shiga cikin shi ta fita daga cikinsa wa kana ataba'uhu yunadunahu dar rabbi ana ce masa rabbu wa bil ilah kaga mu yanzu wanda muka san ya faɗi wannan ai eh, fir'auna ne kawai sai eh, abinda qur'ani ma alimtu lakum min ilahin ghayr arana rabbukum al'ala to wanda suka ce rabbu rabbu shi ai ba su da adadi a kungiyoyi ma kai sufaye nawa suka yi da'awar rabbu wa kana fi ataba'ihi yahu ai dole daga cikin mabiyansa ɗalibansa akwai Yahudawa. Wa kana mu'ayyadan min qibali Rus. Ana ba shi agaji daga ɓangaren Rusiya can garin annan. Wa kana yulaqabu yulaqibu nafsahu bi iddati alqab. Yana laqaba wa kansa da laqabobi daban-daban. Wa kana atabahu yutliqunaha alaihi. mabiyansa na sakin sunayen a kansa. Fakana yi tsaliku ala nafsi sayidun zikiri, wa hadaratul a'ala, wa mazharun rabbi, wa Lahi, wa nuqdatil ula, wa tal'atul a'ala, wa nuqdatil bayani, kam. Kamsa? Okay, sab'a. sayyidul zikiri fa to ku ji har ƙarshe a ba sai kun karanta ba haka za ku yi da zuci a kyale wa kana lahu katibun li asrarihi yana da wanda yake boye da sirrinsa asararu mai sirrinsa mai asararunsa wa huwa al-malla husayn al-bashir al-bashirui da dai Malla Husaini philosopher nan ku a bara ai a bayan kan an yi wani Malla philosopher eh Malla babu Husaini a ciki ina yake to lai Oko. Eh, ana ah, ga philosopher al-mashhur bi Malla. To Malla sadara ne kawai to Malla din wa ita ne tunda Malla ba faɗi sunan ba to dai kowa yi uku mun bari mu je jismul ina ne Ina zuwa sun an annahu ilahu kuwa na wuce wannan ko ban kawo ba ban kawo ba eh, wa kana lahu katimu to ban gani ba لا شيء شيء باين له وكان له كاتم لأسراره وهو ملا حسين البشروئي الشيرازي وكان يسمى وسط وسط البابية باب الباب هنا وتبيع الباب ثمانية عشر شخصا wato wannan wanda biyo wannan babu din wajen mutum goma sha tara takwas kano du'atuhu su ne masu da'awansa mana malaman da ya horar kenan wa kana yutlaqu alaihim huruf hayyu وكان هؤلاء وظيفتهم السير في في المدن الإيرانية للتبشير بدعوة الباب to wannan ba mamaki na suke samu kudi wa ya'taqidu al-babiyyun inna anna albaba lahu alkhiyar almutlaq al yana da zahab fi tagayir alahkam wa tabdilha wancan qur'anin nasa bayani zai gyara zai soke zai tabbatar لأنه مروج للشريعة الإسلامية ومصلح لأحكامها جنشي كي تلف شرعا أصلا ننكما إكي جارا حقو جو كنشنتا اي مروجي مرو ترويجي حق اكاوا تلتاوا والكعبة عن الباب ليست ببيت الله كعبة بعد الله بني بر الحرام ولكنها في بلدتي كعبة ناقرين تبريز بإيرانا أما هنا كعبة العربة ولكن الله بني بر حيث يتجه إليها المصلون في صلاتهم الصباحية وطالب بهدم قبر الرسول يا نيمي مبيان فا صروفك أبرين النبي صلى الله عليه وسلم وهدم الكعبة الشريفة في مكة المكرمة وهدم قبور الأولياء ولا تدفع الزكاة باع بعد زكاة والصدقة إلا للبابي وجعل عدد أيام السنة عينه واحد وستود بعد المئة الثالثة يوما وانا تالي اخد ستين دلائل وخالفوا المسلمين في أركان الإسلام وفي الأعياد هكا إيدودي والمواريث هكا أقادو دسون صابة وغيرها من أحكام الشريعة ويعتقدون أن من سواهم وندباسوبة kafaratu yastahiqul qatala kaga kenan dole ko baka shi ya fada ba ai fada wa qad istada hakimu shiras kuma wannan abu da ake yi a kasar musulmai ne hakimi ya kira du'atal talba wa haqqaqa ma'hum aini ya tabbatar da addini ta da summa nafahu min shiras ya tabbatar da ƙarya ne suke kira a kai ya tarkata ya kora su daga garin shiraz wa da majalisan min al-ulama'i wal fuqaha daga nan aka kulla majalisan malamai masana shari'a wa hadar al-bab aka kawo shi babu li ya zo ya tabbatarwa da mutane addinin sa ga malaman addini sun haɗu fan qasama al-ulama'u fi amrihi faminhum man afta bi qatlihi wannan kawai hukuncin sa kisa wa minhum man qala bi tilali aqalihi akwai masu cewa bai da hankali dan haka mutane ba da uzurin da babu bi tilali ainihin aqalihi wal fuqaha eh lain kace ko bisilali aqalihi amma wali shi kuwa gwamna a amara bihi fajarradahu da aka gama wannan duka abin da ya fara sai sa aka tuɓe shi min almalbasi aka cire alkyabban akwai aka cire wandon shi aka cire komai nashi sai dai su tuɓe su sa a banza su rufe tsiraicin mutum wa awsa'uhu darban sai yi masa ligis mubarrahan kamar ba zai rayuwa wa karal babu babu ya karyata kulla ma kana yadda yake duk abin da yake dawa yake karya ne min qablu indal wali wa yawmal jumu'a ranar juma'a yazo ala ru'usil ashadi ya gaya mutane ya hauka minbari to gashi gashi gashi gashi gashi gashi ba kun a ce gidan rediyo a'a zo masallacin jumu'a ثم عاد الى دعوته da aka sake shi sai koma ruwa maratan akhura shekara ta alif dari takwas da arba'in da biyar miladiyya wa talaba ila awanihi ya nemi masu taimakon sa kaf fi irana an yar halu ila asfahana su tafi asfahana limuwasalati da'awati su koma can thumma farra ilaihim ba'dama ba'daha bi'an wato shi ma zai hijira kenan a wannan a wannan shekara ta alif ɗari takwas da arba'in da bakwai mara shahu sarki ya ba da umarni bi ita kalil babi a kamo shi fi kal'ati ma ko fi wilayati azrabijan thumma nukila aka ɗauke shi daga nan ila qal'ati akada akata bul أكتاب daga nan manya-manyan babawan ƙashin bayansu suka kulla taro mu'tamara fi sahara a tsakiyar sahara bidashtu shekara alif ɗari biyu da sittin da hudu wa alanu fihi nuska shari'a suka sanar da an goge shari'ar musulunci bidinil babiyya a duk wani abun da ake fama ka ai malam fitina idan aka kullo ta in aka kullo ta malam sai dai kai ta amma in kana da gauje ke wai su mutane ne suke yi in ba shahin ba ya aka yi suka bari a haka malam in mutane nan suka kullo ma ma kullo ma to sai Allah hmm. ai lokacin gwamnatin musulunci ne ai ba a ware kamar yadda yanzu iya ware lokacin haka manta dole guda ɗaya ce ka gane ko gwamnatin musulunci gwamnatin manzon Allah ke gudanar da ko'ana ba wai bayan wannan turawa sun fasattaka ƙasa, aka raba aka ba ƙasa kaza gari kaza aka ba ƙasa kaza gari kaza da ba lokacin ne ba summa du'iyal babu aka kira babu limunazarati علماء إيران معلم أهل السنة وانتهت المناظرة بغير نتيجة فإن بعد ذاك بأي أن تبعي وازدادت الاضطرابات ركتية فاكي قوليوا في جميع أنحاء الإيران طب يا رجا يا كام جماعة يا كام جماعة أنحاء الإيران وانتشرت الفتن فتنتين وسكت عارو wa sa'adati da sa'isu al'ajanabiya, hannun waje ya daga taimakawa duk abin da ke faruwa mazan an je an dawo da hannun waje a ciki eh, hunaka khuyutun khafiyya aw aidin aw asabi'an khafiyya na ga wani littafi wa rana na ga na sai shi ma hannun kawai aka nuna sai ga garuruwa wannan dare ya shiga cikin duniya wannan su suke rike da duniya ga kokon duniyan a ciki sai ce khututun kafiya. zaren da ya shiga ciki amma ina ya shiga ina ya shiga ina ya shiga daga waje illa kawai kafa ana wayo wayo wayo wayo alhali muskilan nan daga waje aka kuduro ta wa'inda suke mutuwa wa'inda ba su san hawa ba ba sauka ba su ake bi ana ta kashewa wasu ana sani dama an shirya don a yi musu haka wasu ba a sani ba wanta sara filfitanu wasa adatin da sa’isul a janabiyyati a alamki dadiha fa’azdara shahu sarki ya gudanar da doka Nasiru Dini na hakikan amurahu da ya babi a kashe shi a ramiyan birra sosai har da shi kawai da alfashi shi wa tamma dalika fi madinati tabriz shekara alu ribiu da sakke da biyar wa awsa bil amri sana ye wasiya da bada doka min ba'dahi e shi da bayan da aka tashi kashe shi kafin a kashe shi sai da wasiya ya na da mai gado fa haka ga ka bidi'a take mai sunna ne ko da an zo gadon kuɗi ake kallo ina kuɗi suke shigowa أوصى بالأمر من بعده ليحيى علي نوري المازن دراني المازن دراني المشهور باسم يحيى صبح عزل وقد نازع العزل أخوه حسين علي نوري المازن دراني su biyu aka waye gare su ma Allah ya turo musu abin da ya turo musu a tsakani suka dinga faɗa da juna ala za'amati wata dafa'a bi quwwati suka tashi suka dinga gubzar juna faftarakat babiyya ila thalathati firaq al-babiyyatu al-khullasu hina ruwan tabo babiyan asali وهم الذين اقتدوا بالباب علي الشيرازي ورفضوا كلا الرجلين سي الأزلية وهم الذين تبعوا يحيى صنف أزل سي البهائية وهم الذين أين يعني تبعوا حسين المازندراني ثم هلك الأزل a shekara alif ɗari tara da goma sha biyu. Wa ausa min ba'dihi libnihi mairaza mairaza Muhammad al-Hadi alladhi tanassara shi kuma ƙarshe koma Kirista. Wa fadda anhu atabahu mabiya fa suka Wa qadar man ko ma zandarani ala albabiyati tamaman بحد السلاح في كل مكان بتعييد من اليهودية العالمية توصي بهائية اتكمنا آه، كيدا كما هكذا أقول تون أنا غاني وكذا mu je kuma إنا a gane wannan ko a kulliya zai taimake ku ba iya za ba kai ba iya sai dai amma fa fira ku ne alaikum assalam eh ai kungiyoyi ba su da kungiyoyi yanda aka ga kungiyoyin shi aka ji ba ai magana sauran ba dukkan wannan muna magana akan abu ɗaya ne shi ya kaka manta shi a kaga dubi da yayin da muke karatun khawarijawa ai kaga kaman babu wata kungiya sai su isa da isa abin da aka ce littafin nan ya tattaro dukkan mai bincike to ya tsaya yawa wannan littafin karatun kokof zai san abin cewa alal akalli zai san ina aka nufa ina aka taso ina za a alhamdulillahi rabbil alamin